Salamu alaikum. Salamu alaikum assalam. Ki haƙuri hajiya, in dai ni ce matsalar insha Allah yau zan Amma ina jiran Alhaji ya idan in sallama. Saboda ba zan manta da irin karamcin da aka nuna min ba a gidan nan. Bai kamata a ce na tafi ba tare da na yi masa sallama ba. Wannan shine kawai zai sa na ɗauki lokaci a cikin gidan nan. amma don Allah yi min afuwa idan har maganganun da na gaya miki da kaɗazun zuwa yanzu sun ɓata miki rai. Kin ga laure, don Allah ki kyale ni. Ba na buƙatar wannan ƙananan maganganun. Ba na so, ina son ƙwaƙwalwata ta samu hutu. Bacci nake so in yi. Allah ki kyale ni kawai shi yarinya zance ba ta gajiya da shi yin yanyewa yake ta taki sawun giwa ya take na raƙumi abin da yake na ba ke bace amma ya da an kin gaba za ki tafi ba ita zama ga gidan mu. haba Salamu alaikum. Labaran ku dai. Labaran ku dai. Salamu alaikum. A bawan Allah cin wani lokaci da ka zo ban sake ganin ka ba. Duk dai akwai abubuwa da ya sa ni ma yanzu na ce lalle-lalle a nemo min kai magana. Kuma na so a ce tun da na tura a kiran ka ka zo. Gashi har na sallami mutane Ah, sai da na shirya kuma zan tafi sannan ka zo amma duk da haka insha Allah abin ba zai gagara ba da farko dai kafin na gaya maka abubuwan da nake so yi magana kai shin kai menene dalilin zuwa ka guri na tun daga gari to alhamdulillah ni dai suna na iru kuma na zo ne daga can ƙauyen <laughs> ai can wajen ƙasan su mandawar ba kwarai eh, kuwa kuma dalilina na zuwa na towa birni shine wato mu a can ƙauyen namu ne gaba ɗaya labari ya karaɗe kan cewar wato kai alhaji ka taho da laure da kuma zulaiha wannan labarin shine yasa na ce ni ma to tunda na ɗan yi karatu ya kamata in shiga birnin in zo ko da dan aiki ne dai aka ɗauke ni alhamdulillah zan zan ji daɗi kwarai da gaske a tun zuwan ka garin nan ka koma gida ne kuma dai kana nan a'a ba mu koma ba ai alhaji tun wani lokaci da muka haɗu da kai ka ce yanzu ofis in same ka ina garin kawai dai na dan samu wata nan ƙasar rumfa akwai wani gurin kusa da wani mai shayi dan na samu dan taimaka min nake dan kwanciya a gurin ina kwana to ya kai mama addu'a wallahi sabani ne idan na zo wani lokacin kafin tashi na zo da na zo sai a ce yanzu yanzu nan ka fita da yake sun ce kai mutum ne mai girmama lokaci eh, da wuri kake fitowa ofis kuma kake tashi da wuri to shikenan insha Allah ne maka alƙawari abinda ka zo nema ba za ka rasa ba tunda dai ka ga mun cewa kai karatu ina da gurare da dama da ni nake saka mutane za ka ga gurare na mabambanta ko ne da sunan sa a ka'ida duka gurin da zan bude na kan bude shi ne da sunayen mutanen da suka yi wa iyaye na abin alkhairi wanda na ji labari ko na gani da ido amma kafin nan na da ba, ina so da Allah ka yi min wannan farmar ne, ka koma gida ka je gida su ganka akwai dalili na da yasa nake son hakan ta kasance alaba shi dan ka koma ni kuma zan biyo ka har can in Allah yarda daga baya zaka san me nake nufi sai ka dawo nan sai na ga me ya kamata da maka kuma nake so kenan ka tafi in Allah da zai sani hakan yayi alaji ai wato ni in dai zuwan naka zaka zo ne to ni tafiya ta ba matsala ba ce eh, yanzu ma ni daga nan ma tasha zan yi <laughs> na gode sosai na gode na ga wannan sai ka hago ko to ai haka ya ne na gode na gode Allah saka da ni na gode na gode na gode malam na gode gare ki na malam na gashi da wato Sallallahu. Yawa. An dawo lafiya? Alhamdulillah. Am dama ina so in gaya maka yau zan tafi gida. ya kamata dama yanzu daga ofis din nake akwai wani dan garin ku shi ma na ce koma da haka ke ma ya kamata ki bi samun sa ashe ban taba sanin cewa mahaukaci mahaukaciya ce ba sai yau na tabbatar da ba ni da hankali na daɗe ina hauka ban gane me ke nufi ba tun wata kalma da ka taɓa gaya min ta so sai na ɗauka da gaske kana so na Sai yanzu kuma na yi tunanin na gane ashe hauka na kawai nake. Har da zan kalli mutum irin ka attajiri mai kuɗi in haɗa kanka da ni. A matsayina na 'yar ƙauye kuma 'yar talakawa 'yar matsiyata. Dakata. Dakata Laure. Ni ba haka nake ba. Na san darajar ta ɗan adam. Ba magana ke ta matsayi ko ta inda mutum yake rayuwa ba. ba shi ne dalilin da zai sa ni rayu tare da mutum ba idan kina maganar kuɗi to kowa ma a duniya ya zo ne bai san ya zo ba ko bai zo da komai ba babu kaya hasali a cikin duniya yake samun su saboda haka ba matsayin ki ne zai sa na rayu tare da ke ba idan kina maganar gurin zama maganar ƙauye ko wani abu makamantan wannan duniya ma da daji ta soma saboda haka bana la'akari da matsayin ki na cewa ke makatsanciya ce ko ƴan makaskantar mutane ko kwa ƴan talakawa ko ƴan wane ne ko kina da wani abu ko baki da shi ba shi ne dalilin da zai sa ni mu'amala da mutum ba ki iya ganewa ni tsari na ba haka ki ba kuma ban ga da abin da Allah ya rige ki ba da kike tunanin kanki a matsayin mutsakanciya duka matan da nake gani a duniya da me suka fiki me baki da shi ke ma mutunci kamar kowa kina da kyau kina da tsari irin naki daidai gwargwado saboda kar ki ƙara karanta na haka ba ina nufin ki koma gida bane saboda biki isa ma ne ma'amala da ke ba a shi so shi so na al'amari ne daga Allah haɗuwa ce ta jini idan kuka dace za ku iya rayuwa ko ina mutum yake kuma shi kuma ko me yake da shi da haka ina so ki koma gidanku ne saboda in tsira da mutunci na ina fata kin gane na gode sosai yaya assalamu alaikum Am, na ce hajiya dama bacci take na kamar tana cikin damuwa. Nan ta ce bacci za ta yi. so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. Amanar so amanar so amanar so amanar so

yasa na tuna da shinkafa da wake na bada kuɗi a siyo min shinkafa da wake a gurin wata mai shinkafa da wake kuma sannan na tsaya gidan wanka na dan canja kaya da ba da haka ba da ba za mu haɗu ba ana nufin ba ma yanzu ka zo ba wadan sati na biyu na ji daɗin jin haka daga gare ka hakan yana nuna mu ka riƙe amanar su tabbas na riƙe amanar su na ji daɗin jin haka zulayata na yi kewarki sosai Ya labarin soyayya ta? Tana nan kamar yadda ka sani. Hakan yana nufin za mu ɗora daga inda muka tsaya kenan. Da ba mu tsaya ba, balle ma mu ɗora, muna kai. Na ji daɗi sosai. Amma menene fito da ke yanzu ina haki? Labarin yana da tsayi. Gida zan ta. Labarin da tsayi, amma tun da tare za mu je, mu je za ka. To shi kenan. To mu tafi gida. Zulaiha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 aka ce min kana nan ɓangaren ƙaninka. Gida ya yi kyau Allah ya sanya alkhairi. Amin na gode. Amma duk Allah na so ki sani. Dukkanin issues na office a nan nake tattauna su. Abin da ya shafi gida a gida nake yin sa. Bai kamata ki bi wani gidana ba. Ni ma ina son zama iri gida ne. Ta yaya za ki zama iri gida bayan ba a gidan kike ba? Ina son mu ƙulla alaƙa ni da kai. Idan na fahimce ki, in kin ce kina so ki ƙulla alaƙa da ni, kina nufin fa soyayya kenan kin manta cewa kin yi min bayanin alaƙar da ke tsakanin ki da Amina in kika yi haka ba sunan cin amana ba ita soyayya babu ruwanta da cin amana Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta. Assalamu alaikum. Waye? Zaidu. aina ina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wani asibitin ne a wani asibitin ok ga nan zuwa insha Allah na gode me yake faruwa bayar Allah ki je ƙanina wanda na gina wannan gurin shine accident inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki je ba zan iya tafiya barka cikin wani halin ba za mu tafi tare kamar ya zaki bi ni ban ga kin da zani ba ma na zama 'yar gida. Ni na zama 'yar uwa. Ki hakuri da Allah ki fita ina so zan kule. Mu je dai. Kai hakuri mu je. Subhanallah. Ba zan iya barinka a wannan halin ba. harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya so ce ilu Nam? a tunanina za ka ci gada farin ciki har zuwa mana. ko dan ganin da kake min a kusa da kai. Amma sai naga san haka, duk ka ɓata ranka. Me isa? Na yi farin ciki matuƙa da ganin ki, ko da dawo ki. To amma sai nake ganin ga koshi ne ga kwanan yunwa. Me kake nufi? Abu na farko kin ga gidanki ba suna, gidanku ba suna suke ba. Ba sa goyon bayan soyayya ta adalci. Abu na biyu kuma a labarin da kika bani na birni da kika ji sun fi ni ba zan iya kara da su ba saboda sun fi ni arziki me kake tsoro kenan kan rasa ki ba za ka rasa ni ba idan baka da goyon baya a gida ni kana da nawa saboda kai kaɗai nake so kuma kai ka sani ban taɓa son wannan miji a duniya ba sama da kai hanya ta guda ɗaya ta samun ki ita ce ki tabbatar min da cewar wannan dawowar da kika yi ba za ki ƙara komawa ba wannan shi ne babban yakin da zaki mu kuma shi zai tabbatar min da ke a matsayin matata wannan kuma ba a hannuna yake ba a hannun iyayena yake sai dai ina so ka sani duk inda zan je ina tare da kai a zuciya ba zan taɓa barin ka kin tabbata kin tabbata kai ma na san shi da ni ki rike amanar su na rike ki rike amanar su

me yasa kai baka ji ne to ina tabbatar maka da cewa idan baka yarda da abubuwan da nake nuna maka ba ko wato akwai maganar da bana son in gaya ma amma fa idan ka kore in har ka kure ne zan iya gaya ma maganar nan subhanallah zaidu zaidu Thank you. Umma, hmm. bai amsa da take ba. Kuma kashe ni waya. Saboda ya isa. Abin da yana bani mamaki umma. Ni da Zaidu muka yi magana da shi. Ya bani haƙuri ya kuma tabbatar min da cewa duk abin da yake ya daina shi. Yi min alƙawarin haka. Muka yi magana da shi ta hankali ta natsuwa. Amma sai shi abin mamaki. Ko kwana ɗaya ba yi ba. a ranar da na zo ina kallon aikinsa ina cikin gidan nan ba aka kira na waya aka ce da ni hatsarin nan na tafi na je na tarar ashe ba hatsarin bane sai da na je suke gaya min wai giya ya sha ya je kaɗe wani dalilin haka yasa aka kama shi saboda ai saurin zuwa a hukunta shi ne dalilin da yasa aka ce da ni hatsari da na je mutanen suka gani suke cewa da ni ma kada na shiga a ga cewa ni ne ya zama min da mutunci na ce musu ya zan yi dan uwana ne dole in shiga kuma na ce ya taho gida na je na kashe kes ɗin gashi tun lokacin gashi a yanzu bai mata gidan ba ban san abin da yaron nan yake so da ni ba ina zaton cewa akwai tasiri na miyagun abokai da yake mu'amala da su wanda ko da ya tuba za su iya mai da shi ba zan kira shi umma in sake magana da shi ya gaya min duk abin da yake so ni kuma in sha Allah wani alƙawari ko menene zan masa in dai zai samu yanzu ya dawo daidai a'a ba za a yi haka ba kamar ya me yake so me ba a yi masa ba da har za a ce sai an ba shi wata dama ya faɗi kuma wani abin da yake so bayan abin da aka yi masa haba haba ai yau ba babban wa ba a ce kai ka tsuguna ka haifi da ɗanka ne kai ka haife shi a cikinka ba matsayin yaya kake ba iya abin da za ka yi masa kenan me ba kai wa yaran nan ba Duk abin da za a yi wa ɗan uwa na ganin an inganta rayuwarsa, ka yi wa zaidu. Gida ne fa wannan gashi, ka saka shi a ciki. Ka ce nemo duk matar da yake so don tsabin burgewa ma auren ma da naka da nashi za a haɗa a yi. Ba wani bambancin komai. Kuma yanzu ka ce za ka zaunar da shi ka bashi wata dama to wai faɗi me? Me kuma za a yi mai bayan wannan? Ki haƙuri. Alƙawari ne masa a matsayina na ɗan uwansa. Duk abin da yake so a duniya zan masa. don Allah ki bani wannan damar in tambaye shi ni da shi Alƙawari da ka ɗauka ka cika duk abin da za ka yi masa kai masa in kuma ba ranka za ka cire ka kuma ba shi ba ya ƙara akan nasa in ana yin haka yadda abin da za ka yi masa ka yi masa saboda haka ba na son ka wani zaunar da shi ka ce kana neman wata dama me zai bande ya ma shirme irin nasa na 'yan shaye-shaye shirme kawai zai kawo ma kawai ka kyale shi ka banna da shi akwai lokacin da za mu zauna maganar da nake son furta masa ina ganin sai na kai ga na furta mai wannan kalmar hankalinsa zai kwanta abokina kai alhamdulillah eh, gaskiya ba karamin farin ciki ne da ganin ka ba da ka dawo masha Allah alhamdulillah ni kaina ai ina ji daɗi saboda ka san bahaushe yana cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi wanda aka yi an wato abokina ko mm. ka fita An ka motsa alhaji ubangiji zaga ya taimaka maka yanzu gashi na motsa sai na je birnin na gama garran mata ban haɗu da da zulaiha ba wai sai da na gama kawai na tuzon a hanyar ta tasha muka haɗu da ita wato eh. dama ni abin da nake tunani yadda ka je birnin mm-hmm. kai da kanka ka mm. farauto a barka kuka dawo karkara da ita ni na isan jin dawo da ita ah, ba gashi ba Allah ya kawo sula na dawo da mun dawo cikin amincinsa wato kuma ka san menene ya burge da zulaiha mm. yadda ta riƙe amanar su ta tafi birnin ta ji ta manta da kai ba kuma ba ta manta da soyayyar ka ba wato ni kaina wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wato Zulaiha ta ƙara mutunci da daraja da kima a ido na saboda Zulaiha ta rike amana so Zulaiha yar halakci kuma insha Allah da sannu ni ma sai na saka mata alhamdulillah gaskiya na yi matukar farin ciki kawai yanzu abin da ke damuna eh. ah, babban ce babban kalubale na shi ne ka san gidansu ba ƙauna ta suke ba musamman mahaifinta ya to wannan abu ne wanda dole sai na yi da gaske to Allah shi yadda Allah tabbatar mana da alkhairi yanzu ka ga ilu ka dawo mm. ga ka ga zilai hakka eh. ni kuma ga ni gajaru ah, ah, sai a yi a ah, sha biki insha Allah na ji daɗin addu'ar nan taka Allah ubangiji ya tabbatar amin ya Allah Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin zo in dai ka yadda ni ce na haife ka to ka yadda ka yake wani hukunci ba tare da amincewa ta ba ma'ana ban yadda ku wani zama da zaidu ka nemi jin wata bukata daga gare shi ba ce ni na fara zama da shi na tsiye shi na ji menene abin da yake bukatarsa na fahimce ki amma umma ina da wata alfarma kuma matuƙar kin yadda cewa ni da Zaidu dukkanin mu ƴaƴanki ne ni kuma ni ne babba to umma zaidu yana da haƙƙi a kaina sannan yadda ki suka ja akwai buƙatar in sauke miki nauyi na kula da zaidu na ba shi dukkanin abin da yake nema wanda yin hakan shine kaɗai zai iya sawa na sauke nauyin da yake kaina shi sa nake so ki bani wannan damar a karo na ƙarshe in zauna da shi in cika alkawarin da na ɗaukar masa ko menene umarni ba faɗuwa ba ne a gare ni idan har na samar da zai da abin da yake so tunda ban san menene a cikin zuciyarsa ban san me yake so ba babu mamaki abin da yake so din abu ne mai sauƙi da zan iya samar masa da shi amma ban sani ba sai idan ya gaya min. wai baba kana da ja ne akan cewa ni ce na haife ku ba na ja kuma kana da tabbacin da kai da zai da 'ya'yana ne ko to saboda haka abin da na ce haka za a yi ba wani abu da zai da yake bukata a tattare da kai duk abin da ya kamata dan uwa ya wa dan uwa wanda dan uwan ma sai mai imanin gaske sai mai son zumunci kai wa zaidu abin da kai wa zai da abin da nake nufi ba kowane dan uwa ba da kuma me kake nema a tattare da sai ka zauna da shi ya jera ma shirme da shigantaka da shashanci ai abin da za a yi an riga an yi hmm. wai baka ji waka shata da sarkin daura ba ne duk abin da yake nema yi masa baya ƙara buƙatar wani abu a tattare da shi to kasancewar ka da zai da kenan ni a na ba wani abu da yake buƙata a tattare da kai kai ne ma kake wani zai da shi amma da wata bukata ne zan zauna da shi in ji menene abin da yake da bukata yadda nake so kenan shi kenan ma za a yi yadda kika ce insha Allah insha Allah za ki sami mai bin umarnin ki da biyan gare ki bai Allah Allah ya ba da dacewa Allah ya ba da sa'a assalamu Thank you. ba za ka gane ba ni na san abin da baka sani ba matukar ina layi kana layi, abin da kake so har abada haramiyar zaidi ne tunda har ka furta kana son zulaiha na haramta ta ga zai ni a yadda na ɗauki amanar soyayyar mahaifinka. Amanar so. To in Allah ya yarda ba zan taɓa yadda wani ɓacin da ya ɗarsa a cikin zuciya. Ba zan san zuciya ta. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban. Wa alaihi salam wa rahmatullah. sai Allah ya taimaki ka mai taimakon bayan Allah. Allah ya kula da lamarinka. Allah ya biya maka dukkanin bukatunka. Allah ya kula da damuwarka. yadda kake taimakon mahaifiyarka kai ma Allah ya taimake ka. Amin na gode. Amma Laure, me yasa kika zaɓi wannan layin na bambaɗanci bayan kina da yaƙinin cewa dukkan abin da yake da buƙata daga gare ni ko biki haka ba zan yi miki shi. Domin duk abin da ne miki a baya ba ki kika roƙa ba. Kuma duk abin da kika kin samu damar banki ne sai kin same shi ko biki haka ba. Kuma abin da kika ga kin rasa shi dama Allah ya kaddara shi a matsayin rabon ki ba a rayuwar ta duniya ko ɗaya ban yi hakan ba don biyan buƙatar zahiri ya bangwane ne ya zama dole shikenan na gode dama ina son shaida miki cewa ya kamata ki fara shirin tafiya gida tun da gida kin ga cewa yanzu babu kowa a gidan nan ina nufin da umma ba ta nan ya kamata ki koma ƙauye in yi so albashi ko da za ki dawo sai ki bari sai ta daga umra saboda ba zan so a ce kin zauna a cikin gidan nan babu wani babba ba duk da dai cewa babu rabu tana hanya za ta zo amma dai na fi so a ce dai gaskiya kina can saboda ba na san wani abu ya faru saboda halin tsaro kin sa rayuwa ba da ba ta kama yanda na shaida babu sarki sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Hakan na sami yaƙinin cewa ba zan taɓa cutuwa ba, matuƙar ina zaune a ƙarƙashin inuwarka. Tunda iyayena ma sun san ina nan, don Allah, don son ka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka bar ni a nan. Ko ba za ka ce min komai ba, ni in zo in gaishe ka kawai ni ya ishe ni farin ciki. Ganinka kawai ya ishe na farin ciki tsawon rana. Ballantana kuma a ce in samu murmushinka. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance. Zuciya tsoka ce, kar ta lalace. in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya zuzu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi abokina ba na so kwata-kwata na ringa ganin ka a cikin irin wannan halin kullum sai tunani haba da Allah za ku ci gaba da ganin a cikin wannan halin matukar ba a biya min bukata ta saboda me saboda an takura mu an hana ni abin da nake so an ki kyale ni na yi abin da nake so a rayuwata wannan halin damuwar da na shiga ita ta jawo yau hajiya ta tafi umara ko ya faɗi ban raka ta ba bakina da ita kawai cikin gida na muka a sauka lafiya hai hai kawai na juyawa to amma kafin ta tafi wata magana kuwa da ita mai muhimmanci a ina ga magana da muka yi da ita shine ta gaya min cewa tana so ta cika alƙawarin ta ɗauko wa mahaifin ya ali kuma ba ta so shi ya ali ma ya gane ta ɗauki wani alƙawarin ne take so ta cika amma dai ta tabbatar min so take cika wani alƙawarin amma fa abokina ka tafka babban kuskure nisa da ita kunce nisa da mahaifiyarka ba zai taɓa sawa ka samu nasarar da kake bukata ba abokina yawan nace fa da neman kariya shine ne sa ta tausaya maka virus ba za ka gane irin san da umma take yi a Liban. ban taɓa ganin irin wannan san ba ko a kwatance a rayuwata ban taɓa gani abokina kenan to duk wannan abin da ka faɗa biyayya ce ta bashi wannan abu idan da bai mata biyayya ba ba zai taɓa samu ba kai fa namiji ne ba kai ma kai biyayya mana ka kwantar da kanka idan kai haka zaka samu ai shi yaƙi dan zamba ne virus ba za ka gane ba ya ali da kake gani ya riga da yayi nisa a cikin zuciyar umma ni kuma na san ba zan taɓa iya kawar da shi a cikin zuciyarsa. ya fi ni matsayi a ta fi son farin cikinsa akan na wasu lokutan Yar abin ya bata yadda yi shi ya riga da yayi nisa ya wuce sai dai kawai Aisha ne kawai abokina ka buɗe wuta ka matse shi sosai har sai ya gane abin da kake nufi na tabbata na kuma na san yana kauna ka wallahi daga ran da ya fahimta wallahi babu tantama sai ya baka wannan kariya da kake nema na san yana kaunata amma kuma yana takura ma bangaren mahaifiyata yana tare mun abubuwa so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi tabbas na fahimce ki laure amma duk da haka ki hakuri ina so ki fara komawa gida so idan babu rabu ta zo sai ki dawo kafin nan ni kuma insha Allah duk abin da ya kamata na shirya dangane da abin da ya shafi karatunki da wasu abubuwa da na kulawa zan kama komai kuma na samu fahimta da mahaifinki kuma ita kanta mahaifinki da take da damuwa dangane da rashin koma ki gida ta gamsu kuma ta aminta da zaman ki ana to amma wannan hujjar ta ba zan saukar da kanta ba ba zan so da ki kina matashiya ki zauna a gida babu wani babba sai ni ni kuma namiji ne ban gamsu da haka ba shi sa nake son ki koma insha Allah idan ita babu rabin ta zo sai ki dawo wai wace ce babu rabin nan dan Allah yar uwa mahaifiyar mace kai da wa ni da dan uwana Zaidu ya yi dama da gaske ne kana da dan uwa do ni tun da na zo nake ta jin labarinsa amma ban taɓa ganin sa ba tabbas na da dan uwa mafi soyuwa a cikin zuciyata wanda zan iya sadaukar da dukkanin rayuwata domin ganin cewa rayuwarsa ta inganta ba na son ɓacin ransa ba na son kanshi cikin damuwa idan zai daina cikin walwala da farin ciki na fi kowa murna da haka yana daga cikin dalilan da suka sake gan na kasa samun sukuni bayan waccan damuwar da take damuna amma ni kaina ina kamfar rashin ganin sa irin waɗannan lokuta. Gaskiya alhaji yana kai na daban ne dole a so zama da kai. Amma dan Allah dan annabi ina roƙon alfarma. Ka bar ni a gidan nan har lokacin da zan ga Zaidu sannan sai na tafi. Me yasa yake so ki gan shi? Saboda ina son ganin abin da kake so. Shikenan. zan iya da zai yi ko lokaci da gidan sai ya jikin mahaifin naki da sauƙi to Allah ubangiji ya bashi lafiya amin ya sa ka fara ne kin ga yanzu ina ganin eh, ko dan saboda rashin lafiyar mahaifinki kin ga ai dole a ki zauna a wannan garin domin ki jinya sako idan haka ne ma ai da sauki yanzu ma rigima yake sai na koma sai kin koma mm-hmm. wannan wai wani irin abu ne ki koma ina na koma inda na fito to me dalili wai saboda na taho ba tare da saninsu ba ka san kowane taho ba fa wanda ya sani ba kawai tahowa abu na nayi wai shi ba cewa yake wai na koma wai koma menene dai a rabu lafiya wai ya fi irin alkairin da suka mun bai kamata a ce na taho ba tare da sanin su ba saboda ban san irin tashin hankali da zan saka su ba to wallahi ni ba zai yi ba duk abin da za a yi sai dai a yi amma kafa ta kafar ki ba zan ta bari ki ba garin nan wannan karin ki tafi ki bar na ba to ba sai mu tafi tare ba To koma dai menene? In ma taron zamu tafi dai in gaya miki nake yi ai. Ba wanda ya ya tsayar da ni akan akan binki. Ya sa wancan kuma ni ina ganin akwai wata hanyar ma da za a yi bi a sanar da su ba wai sai lalle kin koma ba. Ni fa ga wannan tashin hankalin da kake nuna shine ba na bukata. So ai ba ƙarya bane ko? So ba ƙarya bane ba, amma kuma ya kamata a ce so akwai fahimta. Saboda magana da na gaya maka a baya. To shikenan Allah ya bashi lafiya. Amin. Um, Jaru? Kin ga wani ikon Allah ko? Maganar Zulai mana. Zulai ƙawarki ta dawo kuma wani ikon Allah ma da ta dawo tare da ita da ili suka dawo rana ɗaya. Wannan shi ya tabbatar da karfin soyayyar da ke tsakaninsu. domin idan babu so ba su da rana ɗaya ba gaskiya ne sun rike amanar so su ma kamar yadda ni na rike amanar so da take tsakanina da ke gaskiya ne um, jaru to kin ga matsalar yada jita-jita kenan ko kin ga haka aka zo aka rinka magana ana cewa gidan da suka tafi mutumin nan ɗanyen yankan kai ne kaza kaza kaza aka yi ta yada jita-jita a karkarar nan to gashi yanzu sun dawo to idan sun dawo to ne har yanzu fa laure ba ta dawo ba ni fa sai laure ta da zan tabbatar da zancen nan ƙarya ne haba jaru Ki jaru kanki adalci yanzu mutum biyu su dawo shikenan kuma dan mutum ɗaya bai dawo ba ai din lalacewar biyu dai ai tafi ɗaya dai ko jaru To yanzu ya zancen bikin namu. To, maganar biki yanzu abin da muke so, Allah ya bawa mahaifin Zulaiha lafiya Malam Iro. Kin san ba lafiya ce da shi ba, tun da ya samu wannan motsuwa. To abin da muke addu'a yanzu Allah ya ba shi lafiya. don Allah ya ba shi lafiya, za a zo a yi biki na Zulaihat da Ilu, kuma a haɗa tare da Jibo Ubangijin Allah ya ba shi lafiya. Amin. Allah tabbatar mana da alkhairi a bikin. Amin ya Allah. Jarutawa. <laughs> to, cike nan jaru, mu karasa da raka ki gida. Duk da kin san ni ba gajiya nake yi da ganin ki ba. Kullum in muka haɗu. Mu je mu <laughs> je. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance, zuciya tsoka ce, kar bari ta lalace. Ranka yi daɗe, Allah ce ke ka. Amina shi. Amina? Ina son ganin ka. Me zafi haka? amma wannan kama ba murya amina ba ina son ganin ka idan kuma har baka zo ba to ina tabbatar maka zaka zo ka taddagawa ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un do Allah me amfani irin wannan maganganun haka na tura maka adireshi na ta message ka duba shikenan barin zo gidan kwatanta min ga nan zuwa barin zo barin zo amanar so amanar so Amanar so akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya ban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. ina za ka je kai wajen ba ta sauka ba ke wace iri na sha haka ya za a yi da jimriyan garbi kuma na gama ci a kusa da ni na ce ina za ka je kai ƙarya ne wallahi kewale zaidi ne fa zaidu alhamdulillah ya gani ga yaya zaidu na yi farin cikin ganin ka yau kin sani dama na daɗe a gidan nan dama ban taɓa ganin ka ba kullum sai na ji sunanka yaya zai kowa na gidan nan karimi ne kuna da son mutane gaskiya ne muna da son mutane amma sai dai mu ɗan gidan ne ba a san mu. ana takura mana kamar yaya ana takura muku yaya zai ba za ki gane ba ki dai wace ciki daga ina ciki daga ƙauyen dandan gurza nake gurza. Kenan kin san Zulaiha? Na san ta sosai. Kin san ta sosai? Ƙawata ce. Ina sarki Zulaiha. Ina sarki farin ciki ne. Ina ma zan ganki. Akan ki zan iya aikata komai. Kuma akan ki zan iya daina komai. Ina ma Allah zai dawo min da ke kusa da ni Zulaiha. Da farin ciki na ya ƙaru. Da kuma farin ciki na ya tabbata. Ina ne tabbatar miki da cewa ba a jarabce da komai fiye da zuliha a duniya ba dama zuliha tana da wannan gatan amma ake wulakanta ta a ƙauye ana wulakanta ta ko gani kuma ba zan wulakanta ta ba ina son ta wallahi ina son ta Don Allah ki taimake ni a ina zan ga zuliha Allah masani amana ta kuma da kwatance kuma wannan gidan na tabbata shine kwatancen da aka ma kuma gashi na ganki a matsayinki na aminiyarta kuma kice mun bata nan ba amina ba shi ta kira ka ni ce na kira ka baiwar Allah me yasa kika haka kin san cewa wanda kika saba bai kamata ba na tafi gurin sana'ata kika turo min sako kika tashi hankali na kika sa na zo ina ta gudu kuma in zo in tarar da cewa ƙarya kike bayan ke a matsayin ki na musulma kin sa illar ƙarya wani lokacin in ƙarya ta kara kai ce ta halatta kuma so ne da sani haka baiwar Allah gurin Amina na zo idan har tana nan ki haɗa da ita ne magana da ta kawo gurin ta hakan ne saka na ce ka zo saboda ina son in gaya maka cewa ka fita daga hanya Amina kai ka san amina mata aure ce kuma mijinta ba zai barka ba abin da na sani saboda haka gwara ni da kai daidaita ni da kai ne muka dace da juna ba wai da mata aure harshe ke fito hajar ki ko ina so ki sani so ɗaya ne kuma gaske ne in kana yi kana yi in ba ka yi ba ka yi don haka wadda na so ta ba ta za ka zanta jiki ce so halitta ce kai ka san da so ne me hana ka har yanzu ba kai aure ba lokaci ne lokacin ne ya saka ni na yanzu lokaci na ne yanzu idan na je ofis ɗinka baka bani dama shi yasa daga yace ka zo gidan nan ka sani cewa ina son ka ina son ka. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta. Inda za mu kwana a nan, ina ki labarin irin sanda nake wa Zulaihat. Wallahi ba zan gaji ba, amma sai dai kash a yanzu an ɗauko wata hanyar da ma da zan iya rasa ta gaba ɗaya. Me yasa? Mai gidan nan, yayana. wanda shine jigon rayuwata shi ma zaliha din yake so alhaji yayan na shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ma fa wanda nake so a ƙauye ita zulaiha din yake so shikenan yanzu gaba, baki ɗayan ku ita kuke so kin gani ko yanzu me mafita kawai mu gaya wa umma ke kul ai umma kina gaya mata sai ta baje zancen nan ai kwata-kwata ba ta ɗauki irin wannan abun ba ke kinga da ni mafita ina ga ci ina da matsala ke ma kina da matsala kuma matsalar mu sun zama kamar kusan iri ɗaya ni da ke to me zai hana mu haɗa ƙarfi da ƙarfi ni da ke mu taimaki juna ki taimaka min ni ma na taimaka miki ke ki samu abin da kike so ni ma in samu abin da nake so kin ga shikenan an yi daidai ko kuwa yawwa kuma ina so ki san wani abu ina so ki gaya min duk abin da ke so a gidan duniya ni kuma na miki alƙawari tabbas zan taimaka na samu miki ko menene ni abu ɗaya nake so yanzu a rayuwata menene To halitta ce. Ni gidan nan? Shi kike so? Haba yarinya. Ai an gama. Na miki alƙawari duk yadda za a yi sai na shawar miki kansa. Ya so ki ya aure kin ga shi kenan. Ya bar mu zuriya ita. Ni na aure ta shi ma ya aure Sai mu zauna a gida ɗaya. kola yarinya a sai miki mota ki dinga shilla kin ga kidin mota ta to ke ma haka za a sai miki taki shikenan kola <laughs> yabon mu ruwa na sha kake yabon mu ruwa ai kuma an haɗe kenan a'a amanar so Hajara, ina so ki sauna ba a su zuciya san abin da ba ta raye kuma na so ki sani shi so ba shi da alaka da kamanni ko sura ko kuma wani abu da wani mutum ya mallaka <laughs> kana son ka ce min kyau baya tasiri a soyayya kenan ko daya hasali ma shi so a idan masoyi yake kowane mutum akwai abin da yake so na san kana son amina saboda kyan da allah ya mata kuma ni Allah ya min kyau idan ban fita ba to za mu zama ɗaya ni da ita haka ne na san kina da kyau amma na so ki sani shi kansa so baya zama so sai an yi kamanceceniya da juna a ɗabi'a ko ko a ra'ayi ko a kamanni ko ko a wasu abubuwa makamantan haka kuma kowa ne ke yin soyayya so wajibi ne ga dukkanin abin halitta inda tana numfashi ko mutum ko dabba kuma halartacce ɗabi'a ce ga dukkanin mai ga yara ga manya ko namiji ko mace da babba da yaro tsoho da tsohuwa kuma ko ya sani ko bai sani ba soyayya dole ce don haka ni ma ina to ni sai ka gaya mai abin da zan yi in daina sanka in cire sanka cikin zuciyata ba ni da amsa akan abin da kika tambaye ni sai dai na san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaha ilaiha an gina zuciya a bisa san wanda yake kyautata mata da kuma kyan wanda yake munanawa a gare ta ka san haka amma me yasa ba ka so na ba zan ce haka ba amma idan kika kalli wannan hadisin na tabbata nan gaba za ki gane cewa ya kamata marayu ko kuma bai kamata marayu tare da ba abu na ƙarshe ina roƙon alfarma ga ki to Allah ki bani lambar wayar mijin Amina ka fi ƙarfin alfarma a gare ni duk abin da ya zama kana so to ni ma ina son shi zan maka insha Allah